يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي دعوة والألبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a 30 ga watan zulhijja hijira uku muna ƙarshen yini kenan na wannan shekarar ta dubu uku da zarar rana ta haɗi mun hita cikin wannan shekara mun shiga sabuwar shekara Allah ya ji kanmu ya sa wannan shekarar da za ta wuce muna daga cikin waɗanda aka gafarta mazunubansu kuma shekarar da za ta shigo kuma ya gwada mana ita lafiya ya samu kuma cikin waɗanda za a gafarta mazunubansu muna a masallacin anas ibn malik ne da ke a gwiwa eka a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke bayani dangane da darajoji da matsayi da mukamai da Allah yawa wasu bayansa da kuma wasu halittu na daban-daban muna a babi da ke magana a kan alamatin nubuwatihi sallallahu alaihi wa sallam fil islam alamomin annabci a nan muhammad sallallahu alaihi sallam tun shigowar musulunci za mu tashi a kan hadisi na arba'in da biyu cikin alamatin nubuwa ɗin amma kuma a silsilar hadisin sahihi bukhari hadisi na dubu uku da ɗari shida da ishirin da uku kamar yadda za mu je a bakin alaramma حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن ثلاث عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت عبرت فاطمة تمشي فأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يميني أو عن شمالي ثم أصر إليها حديثا فبكت فقلت لها أنت تبكين ثم أصر إليها حديثا فبكت فقلت ما رأيتك يوم الفرح أكثر من حزن فسألتها عما قال فقالت كنت لأحشي كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أحسن إلي إن جبريل كان يعارض القرآن كل ثلاثة مرة وإنه عارض للعام مرتين ولا ولا ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل أهل بيتي لحاق بي فبكيت فقال أما ترجين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت بذلك الإمام إمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم شين الفضل ابن دكين قال أخبرنا زكريا شين ابن أبي زائدة عن فراس شين ابن آه، ابن يحيى المكتب عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن مسروق ابن الأجدأ عن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة ألا يدد إساتنا شوى أقبلت فاتمة تمشي نانا فاتمة تافس كنتوني تنا تفيا كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم كاشي دي تفيرته تفير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ني دقلن تفيرته دو وان دي سن تفير النبي صلى الله عليه وسلم دقلن تفيرته ya tabbatar da cewa daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya ne فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي da ya ganta yace marhaban bibnati madalla ko maraba da iyata dan tana nesa kuma jalasaha da ta iso sai zama da ita an yaminihi dama gare shi aw an shimalihi ko kuma hagu gare shi nan ba yi magana sallama ba bai mata sallama ba kenan ba ta yi mai sallama ba kenan ba zai ɗauko haka nan ba illi nan babin sallama an san da shi ma sallama abu ne sananne duk lokacin da musulmi da musulmi suka haɗu sallama suke wa juna annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya karantar kenan haqqul muslim ala muslim da yace sittun yace idza laqitahu fa sallim alayhi saboda ta bai dokuwa ya karantar ya za kuma bai aiki da shi ba to a bayan an yi sallamar sannan duk wasu gaishe-gaishe da kuma tarbo na al'adu sai su shigo a wannan wuri to dama marhaban al'ada ce ta laraba harshen larabawa mu ma hausawa sai mu ce maraba ko marhaban ɗin kenan na ce maraba mai ake cewa eh sannu da zuwa an ce maraban ku ne mutanen gidan ga eh wanda ya zo ake ce mara ba to wanda ya ke gida shi zai ce mi a'a eh, eh. gafaran ku dai mutanen gidan ga ko kuwa sai a ce maraban ku <laughs> haka dai ko wanda ya zo shi zai fara cewa gafaran ku dai mutanen gidan ga zai kuwa mutanen gidan su ce mara eh, ku Hmm? maraba da ku hmm. arrahab shine yalwa wato ka shigo wuri mai yalwa inda babu kunci shi amma nan marhaban hmm. arrahbu yalwa kenan shine sai ake ce ma abin nan hilin wuri haraba ko wajen masallaci sai a ce haraba wuri mai faɗi da aka ɗiba don yalwatawa da ya ce mata marhaban sai zaunar da ita dama gare shi ko kuma hagu gare shi ثم أصر إليها حديثا فبكت يسر انتامت وتمجنا سيتفشي دكوكا فقالت فقلت لها سيني عائشة نتي متى لم تبكينا فقال لها فقلت لها ni ina na Aisha sai na ce mata saboda menene kika yi kuka lokacin da ya asirta miki magana kuma sarraha ilaiha hadisan sannan sai kuma asarta mata wata magana fa dhahikat sai ta dariya fa kultu sai na tambaye ta to lokacin da kika yi dariyan nan kuma menene ya faɗa miki ya saki dariya an fa kultu ma ra'aytuka al-yawm farahan aqrab min huznin sai na ce mata ban taɓa ganin farahan aqrab min huznin ban taba ganin farin cikin da ya kama da bakin ciki ba kal yau ma'awa yau mutum na cikin bakin ciki kuma ya dariya kuma ashe ga farin ciki mai kama da bakin ciki injina na aisha ita ke faɗin wannan jumlar ta ce to fasa altuha amma qal sai na tambayi tana na fadima menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi faƙalat sai ta ce ma kuntu la'ufshiya sirra rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zai yi wa in watsa asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yana son ki ji ai da ba isarta mini ba da bayyana zai faɗi saboda haka asiri ne ba zan watsa ba hatta kudugan nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da aka anshi rayuwa annabi sallallahu alaihi nana aisha tana riƙe da wannan magana ta ce fasa altuha sai na tambaye ta wannan da ya miki asirin ya faɗa miki asirin yau ya tafiye shi saboda haka yanzu ina son ki faɗa mini menene ya faɗa miki faƙalar sai ta ce a sarra ilayya inna jibrila ko to na akwai ta ƙa'ida ta hau. wanzu za su sai saboda menene aka ce inna ba ce anna ba kuma inna na zuwa ne ba da jumlatul qawl qalat inna qultu inna qalu inna ko qulu inna ba za ce anna ba to na asarra ilayya jumla ce itirabiyya da ta shigo tsakanin inna da faqalat saboda haka jumlar faqalat inna jibrila kana yu'aribuni saboda haka asarra ilayya din jumla ce da ta gito tsakiya dalilin da yasa ba ɗaya da kasra ta inna din nake nan ba sai ta ce ya asarta mini ne cewa jibrilu kana yu'aridu lil a kulle sanatin marra duk shekara sau ɗaya yake zuwa gita min alqur'ani ya karanta min alkur'ani tun farko har ƙarshe wa innahu arada lil am marratayn amma bana sau biyu ya zo gita min alkur'ani wala urahu illa hadara ajali kuma ba ni zaton ya yi haka ne face sai don ajalina ya yi kusa ko ajali na ya kai kaifin hankali kenan da basira da tunani ko ba wanda ya haɗi mai cewa ajalinka ne ya kai amma wai saboda menene duk shekara so guda yake zuwa bana ya zo soji akwai wani abu ko yace ce to ni zato na kenan wa innaka awwalu ahli ahli baiti lahaqan bi kuma idan na bar duniya ke ce farkon iyalin gidana da zaki hadu da ni wato ke ce farkon wanda zaki bi ni a lahira fa bakaitu da ya faɗi haka cewa ajali shi ne ya kusa ya kai sai ne kuka faƙala sai ce a matar baina yanzu baki yarda an kuni ki kasance ke ce sayyidatu nisa'i ahlil janna shugaban duk matan aljanna duk gaba ɗai in an baki wannan mukamin ba zai yarda da ke ba auni sa'al mu'minin ko kuma matan mu'minai ma duk gaba ɗai fadhahtu li zalik tace sai nayi dariya saboda wannan bishara da yayi ya mini bishara dai cewa ai eh, aljanna nake kuma ko cikin aljannan ma shugaban duk matan aljanna gaba ɗai ashe ba ƙaramin mukami ba ne ko shugaban matan sokoto gaba ɗaya ai ba ƙaramin mukami ba ne ko eh bala ce a kai first lady ɗin najeriya gaba ɗai babban matsayi ne ko kun ne san wadda ta ɓaɓatu don ba a yi mata first lady ba ko eh <laughs> a ce ba karamin bukari ba ne bale a ce shugaban matan aljanna duk gaba ɗaya radiyallahu anha wa ardaha ta saboda haka ana alamatin nabuwa ya bayyana a cikin wannan iyaye ya san cewa ita ce farko wadda za ta bi shi yaye ya san cewa shugaban matan aljanna duk gaba ɗaya take ɗan fahimta ko cewa ajalin shi ya kai ba a sanya wannan ciki don ibn abbas ya fasara suratul nasr aka haka nan ko cewa ajali annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake bashi labari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yace ana wada ma annabi ne cewa ajalin shi yayi kusa kuma ga abubuwan da zai gani idan lokacin yayi to saboda haka cewa ajalin shi yayi ba a sanya wannan cikin alamatin nubuwa amma cewa ita ce farko wadda za ta bi shi daga cikin iyalin gidan shi wa faɗa mai shine al-mukhbir wanda ke aiko mai wahayi ko sannan kuma ita ce shugaban matan aljanna wa faɗa mai Allah subhanahu wa ta'ala حدثنا حدثنا قال حدثنا يحيى بن قلعه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حره عن عائشه رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه ابنته في شكواه الذي قبل فيه فصار لها بشيء فبكت ثم راها فصار لها فضحكت قال فسالتها عن ذلك فقالت سال النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني انه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم سألني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه في أتبعه فضحكت فضحكت نعم فضحكت نعم حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم ابن سعد شين ابن إبراهيم كما ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه ما يتنسى شين سعد ابن إبراهيم ابن عوف ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته النبي صلى الله عليه وسلم يا كرا فاطمة إسا في شكواه التي قبض فيها شكم رش الله في أن صدعك كرئرا يوسع شكي فصارها بشيء أثر تابت وتمغنى فبكر سيتكوكا ثم دعاها سنة سيكريتكما fasarraha ya asarta mata wata magana fa bahikat sai ta dariya fa qalat sai na na Aisha ta ce fa sa'altuha an zalik sai na tambaye ta game da kukan da ta yi da kuma dariyar da ta yi fa qala sai ta ce mini sarrani nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annabi sallallahu alaihi wasallam ya asarta mini ne ya labarta mini annahu yuqbadu fi waj'ihi allazi tuwfiya fihi cewa za a karɓi rayuwarsa cikin rashin lahiyar nan da ya rasu a ciki fa ba ta sai ne kuka saboda haka ya da hawaye kuma ni sannan ya asarta mini kuma fa akhbarani ya labarta mini anni awwalu ahli baitihi cewa ni ne farko daga cikin iyalin gidansa atba'uhu da zan bi shi lahira fa hektu sai ne dariya wato sai murna da haka nan ɗin to bayanin saura ya gabata cikin hadisin ne gabata hadisi na arba'in da biyar sai haddasa قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذي ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء أبناء مثله فقال انه من حج فارم فسال عمر بن فسال عمر بن عباس عن هذه الايه اذا جاء رسول الله والفتح فقال اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه فقال ما اعلم منها الا ما تعلم حدثنا محمد بن عرعرة شن ابن البرند قال حدثنا شعبة ابن هجاج الأتكي أبو بسام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس cewa Umar ibn Khattab ya kasance yana kusatar da Abdullahi ibn Abbas gare shi a lokacin da yana khalifa saboda ilimin alkur'ani da Allah ya bashi inda ya kasance fadar sarakunan mu yanzu hakanan din na kasancewa sannan waɗanda aka kusatar masu amana da adalci ne da faɗin gaskiya to da al'amura za su gyaru amma wasu ɗin ko an kusatar da su ba gaskiya ce suke faɗi ba shugaba ba ba adalci ba ba amana faƙala lahu abdurrahman ibn auf sai abdurrahman bin auf ya ce ma umar inna lana an mithla kai umar muna da iyafa waɗanda suke warin ibn abbas ne sa'an ibn abbas ne amma ba mu shigowa da su a nan majalisa fada ba mu zuwa da su cikin kabinet ɗinka ba a sa su ciki ba saboda me za ka ɗauko ibn abbas ka sawo shi cikin mu dattijai فقال سي عمر يتي انه من حيث تعلم تو شي ابن عباس بي كون سان متسينسا با في هدي مكو با النبي صلى الله عليه وسلم سي دي روكم مي يتي اللهم علمه التاويل كو فقهه في الدين وعلمه التاويل تو دغنن سي كفنتي انا شي مي ترجمان القران cewa turjumanul qur'an bai inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa mai haka nan ba hadisi ya zo haka nan amma dai da'ifun ne hadisi hakim ya rawaito wannan hadisin amma haisami ya da'afa hadisin cikin majma'u zawa'i akwai wani rawi da ake cima abdullahi bin khirash da'ifun ne saboda hadisin da'ifun ne wanda inganta shine asar na ibn mas'ud shi ne yake kira abdullahi bin abbas in turjuman qur'an wannan ya inganta da gare shi to fa sa'ala umar ibn abbas an hadhihi al-aya wata ana zaune cikin fada ana tattaunawa game da matsalar addini umar shi ko yana rike don ya ƙara bayyana musu matsayin ibn abbas sai ya tambaya dangane da wannan ayar idza jaa nasrullahi wal fath me ma'ana wannan ayar a tambaye wancan ya ce a to aya ce sura ce Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba shi labarin abubuwan da za su faru mana in ba haka ba menene kuma ai ba wani abu ya wannan ya ra'ayinsa ya wannan ya to sai tambayi ibnu abbas faƙala sai ce ajalu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a alamahu iyahu ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ke sanar da shi cewa to ajalin fa yayi kusa kuma ga alamomin da za ka gani idan ajalin ya kai cewa idza a nasrullah idan nasarar ubangiji ta zo wal fathu da kuma cin garin birnin makka idan aka ci birnin maka me zai faru wa ra'aitan nasa kuma ka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi afuwaja suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a tawaga tawaga wa'ancan su naɗo delegate ɗinsu su turo su ku zo ku yi muna a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam su turo su zo su yi mubaya'a su ɗauki sharaɗin da za su sharɗa su koma inda iyalinsu wayancan delegates su zo waɗancan su zo waɗancan su zo shekara ta tara kenan ga hijira sanatul wufud kenan ake ce ma wannan shekara a wurin malaman tarihi alwafdu shine delegate wato shekaran da delegate suka ta zuwa suna karɓar musulunci suna komawa suna kaiwa ma mutanensu to idan ka ga wannan ɗin ga eh, alfathu an ci maka cikin shekara ta takwas ga hijira ko ɗayir sannan sanata sanata tasi'a da ke nan kuma dalage suka ta zuwa suna musulunta in ka ga haka fasar fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai ta tasbihi tare da gode ma ubangijinka kuma kana neman gafararsa innahu kana tawwaba shi mai karban tuba yake saboda haka a wurin ruku'u da sujada kamar da na Aisha ta ce tun saukan wannan surat yakan karantawa subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli a ruku'i da kuma sujada yana fassara suratul nasr ibn abbas da ya bada wannan ma'anar faqala sai umar yace ma a'lamu minha ko ni ban san abinda wannan surar take karantarwa ba illa ma ta'lam fati abin da ka sani wato abin da ka baya lalle abin da wannan surar ke karantarwa kenan daga ne fitar musu da matsayin abdullahi bin abbas saboda haka ba manyanci ke sa a sa mutum cikin malamai ba ko kuma council of ulama ba sai dai me ilimi zai sa a jawo shi a sace in kana da shekaru babu ilimin ba a jawo ka a sa in gidanku an gadi ilimin ba a jawo ka a sa council of ulama sai dai in kana da ilimi don maganar ilimi ake wadda ba maganar gado ba nan gada gidanku kai ba ka da wannan gadon to ja ka ba mu ja baya amma ko da gidanku ba a gada ba kai Allah ya baka to sai a sawo ka ciki in ya so kai a gadon da gare ka har ana gado dan fahimta ko to saboda haka wane ne Allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi cewa lokacin mutuwar kafa ya yi kusa wane ne wannan ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan din ne alama ta annabuwa. Hmm, in ba haka ba kowa iyaka dai ya roƙo Allah Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani amma ba wanda zai ce mai to Allah zai ce mai to in ka ga abu kaza ka ga abu kaza ya zama alama ta nuna cewa lokacin ajali ya kusa babu na'am قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنبلة بن الكفيل قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع الذي مات فيه بملحقة بملحقة قد أسلم بأجل إصابة السماع حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكفرون ويكفر الأوثان حتى يكونوا في الناس في منزلة في منزلة من حفظ الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قولا وينفع فيه آخرين فليقبل من مسلمهم ويتجاوز عن مسلمهم وكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيم <clears throat> الفضل ابن دكين قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن حنظلة ابن الغسيل حدثنا إكرمة مولى عبد الله بن عباس أبو عبد الله البربري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يافتو أشكي رشي لا في أسدعك عن شيء أجل دعك عن شيء رأي وسا بملحفة ينال اللبيد ونزني قد عصب bi'isabatin dasma ya ɗaura kanshi da wani ƙyalle mai matsi suna yi maganin da aka sa ma ne ya daura makan ko kan aka shafa ma magani ya ɗaura ƙyallen sai ƙyallen ya ɗauki wannan matsin hatta jalasa alal mimbar har ya zauna bisa mimbari fahimin Allah ya gode ma Allah wa asna alayya yabo zuwa gare shi sunna kenan ta hudu ba a fara da alhamdulillah a yi yabo zuwa ga Allah sannan a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a ci gaba da abin da jawabin da za a yi sun makala sa'an ce amma ba'adu bayan abin da ya gabata shimfiɗa fa inna nasa yaksuruna wa yaqillu al-ansaru mutane za su yawaita amma al-ansar za su karanta za su ta yi suna ragewa za su ta suna ragewa mutanen madina kenan ko na awahu wa nasaruhu waɗanda suka rungume shi kuma suka taimake shi sun taimake shi a gida sun taimake shi kuma a wajen da ba ba gida ba to sa'an hatta ya fi nasi bi manzilatil milhi fi ta'am hasuwa ansar su kasance awa matsayin gishiri a cikin miya idan ka lissafa kayayyakin da ake har haɗa miya da su gishiri kashi ɗaya ne ko to saboda haka za su zama mafi ƙaranci ga ruwa ga dodowa ga eh, miyan kaɗi ga tonka ga wani magi ga kaza ga kaza duk da yawan ga duk gaba ɗai to gishiri in babu shi babu miya ko kuwa in babu gishiri babu miya sai dai a sha haka nan don yunwa amma ba don jin daɗi ba hmm? tawo amma kuma sai kasance ga ababe da yawa amma cikin da yawan ga duk sai ya kasance shi shi kaɗai ne gurb ɗin shi guda saura kuma grup guda suke saboda haka gungu biyu ne duk abin da ba gishiri ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam mai da su cewa duk su tare suke amma gishiri shi gashi shi shi shike bai da aboki bai da dan uwa haka ansar za su zamo a cikin mutane ‘yan kaɗan amma kuma in ba da su ba to sai dai a ce rayuwa haka nan ba a jin daɗi to har yanzu madina na da wannan albarkar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk kasashen larabawa za ka je inda za ka samu alkhairi da karamci ba da ke garin madina ba ga madina ga makka makka an fi samun masu kuɗi da yawa a cikin makka fiye da madina amma ka ce lokacin azumi ka gani madina za ka samu abinci ka ce haka ture makafa ba ka samu haka nan saboda wannan karanci da mutanen madina suka gada tun daga kakan kakan kakan kakannin su al'ansar sun gaji wannan karamci saboda haka zama cikin madina ke da daɗi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ce za su karanta su al'ansar su zama 'yan kaɗan amma kaman gishiri a cikin abinci idan ya kasance almajiri ya samu gayan tuwo min ya ka biɗa sai ya ce an mai gishiri ko kuwa sai ce an mai tonka shi murza cikin gayan tuwo <laughs> ko babu gishiri amma ya samu gishiri ya bar da shi kenan sai ce abin da lahiya lau hmm? to fa man waliya minkum shay'an duk wanda ya jiɗinci wani abu wanda ya shugabanci wani mukami daga cikin ku ya darru fihi qauman da wasu mutane za su cutu da shugabancin shi saboda rashin kyawawan ɗabi'unsu da halayensu shi duk mugu cutuwa yake yi a kowane ne ke shugabanci an adali ne ke shugabanci shi mugu cikin bane shiki in ma azzalumi ne ke eh, shugabanci shi mugu cikin bane ciki haka ne ko tai. Eh, kamar yadda mai eh, abin alfaza ya ce ne fasafa bi zaƙal halƙi linan wa shiddatan cewa bi sallallahu alaihi wasallam ya yi shugabanci fasasa ya yi siyasa ko amma an ce babu siyasa ga addini babu addini cikin siyasa ko haka wasu takwallai ke cewa ban san gaba ɗaya siyasar ma addini ba ne hmm? ta yanzu ga musulun musulun da musulun mushrik sun hito <laughs> kogwa <laughs> ta za a yi yanzu eh <laughs> sai duk da kasancewar shugaba shi ne ake la'akari da shi amma dole ya kasance sak al-ikhlas ya hiko ko kuwa <laughs> to sai adam <clears throat> sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai shugabanci a cikin ku har wasu mutane su cutu saboda shugabancin shi wa yanfa'u fihi akharun kuma wasu kuma su amfana saboda shugabancin shi to falyaqbal min muhsinihim ya karba daga ma waɗanda suka kyautata cikin al'ansar ya karbi kyautata wannan tasu wa ya tajawaz an ya yahe ma waɗanda suka yi ba daidai ba su al'ansar annabi ya roƙa musu wannan alfarman duk wanda zai yi shugabancin daular musulunci ya san wani na daga cikin ansar to ko da ya munana ya yi ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙan mai alfarma cewa a yaƙi mai an fahimta ko wanda ko ya kyautata to shi ko ka a butulce mai a yaba ma kyautata wannan da ya yi fakana akhira majalisin eh, jalasa fihi annabi sallallahu alaihi wasallam karshen majalisar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da jama'a sa nan bai koma wata majalisa da su ba kuma Allah ya karbi rayuwarsa an fahimta ko mutane za su yawaita al'ansar za su karanta waye sanar da shi shine Allah subhanahu wa ta'ala hmm? طيب حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا حسين الشعبي عن ابي موسى بن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسنه ذات يوم الحسنه فتح به على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين حدثني عبد الله بن محمد شين المسندي قال حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا حسن آه، ابن علي ابن الوليد الجعفي عن أبي موسى إلى إسرائيل ابن موسى البصري عن الحسن ابن أبي الحسن كنا البصري عن أبي بكرة شين نفيع ابن الحارث رضي الله عنه قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم al-hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da al-hasan ibn ali wata rana fa sai da bihi ala al-minbar sai ya taka ya hau minbari tare da shi fa qala sai ce ibni hadha sayyidun wannan ɗanawa sayyidin shugaba ne ya nuna ma duk sahabbai baki ɗaya wa ma duniya kenan kaka uba ne ko sannan jika kuma ɗa ne Allah yana yiwuwa ubangiji ko ina tsammanin ubangiji an yusliha bihi ya sulhunta aina musulmi ya tsakanin wasu ɓangarori biyu na musulmi bihi a sanadiyarsa kuma abin da ya faru kenan Allah subhanahu ya sulhunta tsakanin ɓangaren Ali bin Abi Talib da ɓangaren Muawiya mutanen Kufa da ke goyon ba Ali bin Abi Talib suka naɗa Hassan a matsayin khalifa bayan an kashe Ali bin Abi Talib su ko mutanen Sham suka naɗa Muawiya khalifa daɗa ga khalifofi guda biyu kuma a daula guda babu zaman lafiya saboda haka bayan da ce ce ku ce da Ali ibn Abi Talib da Muawiya aka yi can tsakanin su da hwadace hwadacen da aka yi a ƙarshe shi da Hassan ya zo ya karɓa sai tashi isko Muawiyan ya ce to zaman lafiya da kwanciya hankali ya yi wannan rikice-rikice da muke a tsakanin mu ba daidai ba ne saboda haka ni na yadda zan tuɓe khalifancin na miƙa ma da sharaɗi in Allah ya sa kai ka rige mutuwa ne in zamo khalifa bayanka ya ce to na yarda da hakan yan bayan da gon danna hasan ya miƙa ba ma'auya duk komai da komai na khalifanci hasan daga ina ne daga ali ibn abi talib ne jinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kenan shi haka nan da Hassan ya yi in an ce ma'auya tahiri ne kamar yadda wasu suke cewa kenan Hassan ɗin kuwa da ya miƙa ma ma'auya khalifanci ba hmm? ya san cewa kahiri ya miƙa ma khalifanci ko shi bai ɗauke shi kahiri ba ɗayan biyu ko dai zan ya ɗauke shi kafiri ne amma miƙa mai khalifanci to shi menene hukunci shi wannan lokaci ko ko shi gare shi ba kahiri ba ne mumini ne to menene cece ku can masu ƙaryan goyon bayan ahadul baiti na cewa mu'awiya kafiri ne me dalilinsu ba su da dalili ya miƙa mai kuma aka samu zaman lahiya tahiya ta tahiya Allah ka rayuwa Hassan. tun mu'awiya yana raye yaya an kai yaya an kai wasu ce da sisa ne ya eh, aka sa aka bashi wata mata tashi ta bashi guba ya ci ya mutu wallahu alam eh don me don wannan alkawarin ya kasance ya ta ga banza ko da babu wanda aka alkawari da shi hmm? to bayan rasuwarsa ne da mu'awiya din ya rasu shine Hussein shi ku ya taso biɗan abin na haifancin na cewa dama ga alkawarin da aka yi to daɗa shi ko ma'auya kahin ya rasu dama ya da ɗansa yazid a matsayin yarima kuma ya barabatu ma ya bar ma yazid din ya tilasta dole sai a mai mubaya'a kafin ya bar duniya ya ga komi ya satilin daidai da daidai abin da ya ta jawo fitintinu har da ba su da iyaka kenan shi dai roƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah karbe wannan roƙon kuma ya zamo sanadiyar samun zaman lafiya tsakanin bangarori biyu masu jayayya da juna na musulmi kenan ɓangaren mu'awiya musulmai ne ɓangaren aliyu ma musulmai ne don gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saboda haka waɗanda ke cewa su suna goyon bayan eh, iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ne to su bi umarnin mazu sallallahu alaihi wasallam da kuma karantar wadda yayi na cewa muawiya musulmi ne idan suka yarda da wannan shikenan duk tushen da a wasu gaba ɗai ya roshi sai da sa ba za su yarda da haka nan din ba saboda haka babu abin da ya rage face biyar sun rai kawai حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى جعفرا وزيدا قبل ان يجيء هارون وايضا زيدان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد شين ابن درهم ابن ابي تميمه السختياني عن آه، حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى جعفرا النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد لابار متوى جعفر ابن أبي طالب وزيدا سنة وزيد بن الحارث قبل أن يجيء خبرهم gabanin labarin mutuwar su ya zo annabi ya bada labarin a lokacin da yake bada labarin wa wawul hali kenan ko wa ainahu ai alhali lokacin da yake bada labarin idanunsa guda biyu ta zarifa da suna zub da hawaye a wani ne aka kashe ja'far da zai wani yaki gazwatu gazwatu mu'ta a can cikin kasan sham kusa ga balqa gazwatu mu'ta a nan ne aka samu bin halakin nada yarima ayyana yarima don zai bin harisa eh, shi ne kwamandan farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kutila fa ja'far an an kashe zai bin harisa ja'far ya ɗauki tuta fa in kutila fa abdullahi ibn rawaha an aka kashe shi abdullahi bin rawaha ya ɗauki tuta fa in qutila eh, fa yakhtaru Allah lil muslimin in aka kashe shi to Allah ya zaɓa mu musulmi hmm, shugaba da saboda haka zaid bin harisa ya ɗauki tuta aka kashe shi jafar ya ɗauki tuta aka kashe shi abdullahi bin rawaha ya ɗauki tuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina yana ba su labari akhadha Ja'far ar-raya qutila Ja'far akhadha Abdullah ibn Ja'far eh, Abdullah ibn eh, Ja'far ibn Abdullah ar-raya qutila Ja'far akhadha ibn Rawaha ar-raya qutila ibn Rawaha akhadha sayf Allah maslul ar shine Khalid ibn al da aka kashe shi to Allah bai ayyana kowa ba <laughs> kowa to sai Khalid ibn Walid ya dauka da ya dauki tuta ya tara musulmi gaba ɗai ya ce to shi shawararsa a dakatar da wannan yaki da yanda yakin ke tahiya bai ga alamar suna da nasara ba saboda haka a koma gida a ji a sake lale nasarar da Khalid ibn Walid ya samu kenan shine ya dawo da sauran rundunar musulmi gida ana dawowa manzo sallallahu alaihi wasallam ce da kyau amma kuma ba kyale su za a yi ba ina usama ibn Ya yace gani yana dan shekara 18 yace to kai akwai manda wannan yakin dan shekara 18 ko Najeriya shike ya isa a mai komanda ko ko bai isa ba ba dan shekara 18 ke da yancin kai ne ba don da uba ne bai da iko a kai ne abin da ya gada ba duk yana ɗan shekara goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwamandan yaƙi ya zaɓo runduna ya haɗa tare da shi suna ta gunaguni wanda za a yi mana kwamandan yaƙi ai ai yaro ai yaro suna shirin hita sai Allah ya karɓi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba danne annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da aka yi zaɓen shugaba a ce siyasa ta yi sallah kenan ko da yadda marigayi malla abu shekha bakar mahmud gumi ya ce ko ba a yi sallar janaza annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da aka zaɓe shugaba don rikici ya tashi barkewa in babu zaman lafiya ana magana sallah ku tambayi waɗanda 'yan ta'adda ke kai musu hari ku ji wani kwana da kwanaki shi yi ya mamance da magana sallah eh dan babu zaman lafiya babu kwanci hankali da saboda haka abubakar siddiq da hawan shi khalifa to farko farko aikin da ya fara yi kenan shine ne iza waɗannan mayakan daidai yadda annabi ya shirya kuma aka je aka samu nasara saboda haka al-istimrar na daga cikin ma yi inulin najah abin da ke taimaka ma shugaba wurin samun nasara aikin da ya ga aiki ne na kwarai to ya ci gaba da wannan aikin kada ya ce ai dan adawa ya asusa wannan aikin ba zan ci gaba da shi ba <laughs> an zan ko <laughs> duk yawanci abin da ke kawo da kuma baya kenan komai alheri abin da dan adawa yayi to shi wanga ya hausa ya roshe wannan abin hmm? kuma duk ci gaban ake so duk abin da za ka yi an san cewa ga abin da wani ya ga abin da wani shi kwa yayi an sani mutane sun sani ba ta kwalle mutane suke ba to abin da ya faru kenan kuma suka je suka samu nasara kuma suka dawo da nasara to alamatin nabuwa shine ba da labarin annabi yana madina yake ba da labarin abin da ke faruwa ƙasan sham an kashe wani wani ya ɗauka an kashe wani wani ya ɗauka cikin wannan umar ibn khattab shi kuma karama ce ta bayyana da ya aika mayaka shugaban mayakan kwamanda sunan shi sariya yana madina aka yi mai kashfi yana ganin sojojin can inda suke yana cewa ya sariya aljabal ya sariya aljabal ya kai sariya ku mai da bayan ga dutse ku mai da bayan ga dutse ku fake ga dutsen nan ya ji haka shi sariyan amma bai san ina ne wai sautin ke hitowa sautin khalifa ne amma wane ina ne sautin ke hitowa kuma suka ɗauki wannan eh, umarnin da shawarar da aka ba sai Allah ba su nasara sai da suka dawo madina tukunna ya ce muna na madina abin muna can muna jin ya sariya aljabal ya sariya aljabal tukunan su waɗannan da ke madina suka tabbatar da cewa lalle ce wanda umar ke cewa ya sariya aljabal ɗin nan ashe na ganin su kuma umarni ne shawara ce ya ba su suka ɗauki wannan shawara kuma suka ci nasara alkash kenan na hakika ne ba alkash na ƙarya ba cewa wani ana mai kashi wani ana mai kashi wani ana mai kashi amma babu misali guda da za a baka na kashin da aka yi mai a ce ai misali abu kaza taɓa faruwa iya yi kaza ba ba ka sai dai a ce ana mai kashi to me ne kashi fa mai <laughs> in dai yin kwarai ne to Allah zai mai kashi na alkhairi kuma ya ga alkhairi kuma amma a ba da misalin abin da aka yi mai kashi طيب سامي على ربنا قال حسن المهدي قال حسن سفيان عن محمد بن منكر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم علكم من انماط من انماط قلت عنا يكون لنا الانماط قال ما عنده سيكون لكم الانماط فانا اقول لها يا امراه أخبري أني عما طيبي فتكون ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها حدثنا أمر بن عباس أنا جنجنا شيق الباهلي cikin قبيلة banu باهل قال حدثنا ابن مهدي شين عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان شين ابن عيينة الهلالي المكي عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لكم من أنماط هل لكم من أنماط قلت وأنا يكون لنا الأنماط قال أما وإنها تكون لكم الأنماط tambaya ne sallallahu alaihi wasallam ya mutu kuna da sha'awar al'anmas bargon nan da ake ce ma annamaɗu shi ne bargo anmas jam'i ne to wannan nau'in bargo da ake ce ma kuna da sha'awa da shi ƙultu ni jabir sai na ce mai wa anna ya kuna nan anmas a ah, za mu yi mu samu anmas ina ma za mu ga anmas qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma wa innaha satakunu lakum al ya ce nan gaba za ku samu wannan bargon da ake ce ma alamatin alamatun nubuwa din ta ta lakum al-almas a lokacin da yake maganan suna da jin labari amma ba wanda ya taɓa gani wannan bargo da ake ce ma annabi ya ce to nan gaba sai kun samu almas yau sai ake ta jin labarin handset a nan najeriya ana ta jin labari ana ta jin labari dai har yanzu yana shigowa da guda guda duk wanda gani da waya handset ya zan abin kallo kuma sai wanda ya koshi da naira ka iya sai kai duk da layi sai ka koshi da naira kaka iya sai layin da za ka samu wayan ma eh to sai ga shi yanzu har mai turin baro mana da hamsin <laughs> ko kuwa rana zai shi ɗauka a kire shi maza mai aske mana da hamsin ko da duk da nan da mai duk sana'an yawo duk sai tanadi hamsin duk inda yake sai a kire shi ko kuwa tayyib shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba su labari amma amma wa innahu ku sani da yadda lamari yake wa innaha satakuna lakum la anmat za ku samu anmat fa ana aqulu laha yani imra'atuhu in ji jabir yace ni ina ce mata wace ce matarsa yake magana da ita lokacin da aka samu anmat din sai gashi yana cewa matarsa akhiri anna an maɗaki ki ɗebe mana wannan bargo na ki ga labulen da kika ki ɗebe wannan bargo an samu an ko ba a samu ba har ga shi an yi labule shi jabir ya zo ya ga an yi labule da na matsi ya ce maza a ɗebe fata kula sai ita ko sai ta ce mai alam ya kula nabi sallallahu alaihi wasallam inna ha satakunu lakum al anmadu shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa muku cewa za a samu almasu ba da ta bani wannan hujjan fa'ada a hasa in rabu da ita sai an samu almas din ko to shin wannan dalili ne na cewa a yi amfani da wannan almas din wurin sanyawa a labule cewa almasu zai shigo muku nan za ku same shi cewa ba dalili ne na cewa a yi amfani da anmaf ɗin ba zuwa anmaf ɗin nau'i ne na bargo mai ɗauke da zane-zane hotuna daban-daban daban ciki yana ba da labari ne cewa ai duniyar da take rarrabe a halin yanzu da suke ciki a can lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallam to duniyar ma za ta zo ta haɗe duk wani abin da kuke jin labarin shi ma zai shigo ku daga ciki an matsana ciki zai shigo za ku gane amma ba ya ba da dama cewa ya shiga ya amfani da shi bane malamai suka ce kamar yadda amin da sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari za a samu zaman lafiya har azza'ina mace wanda ke hawan raƙuma ita ɗaya ta taso tun daga ƙasan hadramaut zuwa sana'a daga sana'a zuwa hadramaut ba ta tsoron komai ba ta gudun kowa ba ta shakkan komai a hanya saboda zaman lafiya da kwanci hankali amma ai ba dama ce ya bayar na cewa mace ita kaɗai ta tashi ta kama hanya ta ta tahiya ba ya ba da labari ne abin da zai faru nan gaba kuma ya faru ɗin daga mace ita kaɗai ta ta ja mota ta kama hanya duk inda za ta ma sai ta ta tahiya kuma ko ƙasar larabawan haka dan mace ta hau raƙumi ce ta tafiya amma ba dama ce aka bayar na cewa in haka nan ɗin ya faru ko musulmi an ba ku damar ku yi haka nan ba don manzo sallallahu alaihi wasallam ne yace la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma hadhahu mahram to haka nan ba annama din ashadd an-nas azaban yawm al-qiyamah alladhina yabahuna bi khalqi Allah ko masu kamanta halitta Allah suwa mafi tsanani da ya ga ana na Aisha ta mai labule da bargo me yayi ke da hoto sai ja da baya gimtsa idanu sai da ya gimtsa fuska sai da ta ɗebe sa'annan ya shiga ɗaki to saboda haka cewa za a samu anmat na matsun ba dalili ne na cewa a yi amfani da shi idan aka samu ba wallahu subhanahu wata'ala a alamu abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru cikin bayanin da ne kuma Allah ya fi mini ya yayi cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik